وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ga tambayoyi kamar haka tambaya ta farko da fatan malam ya tashi ya sha ruwa lafiya malam ina da tambaya akan bambanci tsakanin tafsir da wa'azi ma ina tambaya akan kiran assalatu akwai masu kiran assalatu da wuri wasu kuma suna kira daga baya daga shi sai a shiga sallah to shine nake tambaya wanne ne daidai a cikinsu to kafin nan yau ranar juma'a bakwai ga watan ramadan alif ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya kuma yau muna bi ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci da muka saba haɗuwa na alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin afalla a agege a jihar lagos state wato a kudu maso yammacin najeriya da muke karanta alkur'ani tare da fassara ma'anonin ayoyinsa a cikin tafsirin da muka saba a wannan azumi a cikin suratul anfal to shine zamu fara gabatar da wasu daga cikin tambayoyin da muka karba tun jiya amma da wannan tambaya bambanci tsakanin tafsir da wa'azi abin da ake nufi da tafsiri shine bayyana abin da Allah yake nufi a cikin ayoyin da ya saukar a littafin da ya aiko manzansa da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani tare da zaƙulo hukunce hukuncen da ke cikin littafin da kuma hikimomi shi kuma alqur'ani a cikinsa akwai wa'azi a cikinsa akwai tarihi da labarai a cikinsa akwai kwadaitarwa da tsoratarwa wanda shine wa'azin a cikinsa akwai bayani na aƙida da bayani na ibadu a cikinsa akwai abubuwa da yawa wanda bayan wa'azi akwai abubuwa daban-daban wanda wani lokacin ana faɗa wasu abubuwan a dunkule ragowar bayanin yana wasu wuraren a cikin alkur'ani wani abin kuma sai ka fita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ka nemo shi wani abin kuma idan aka faɗe shi ƙur'ani ya faɗi faruwarsa amma kuma yau da gobe kuma ta nuna faruwar abin in an kawo shi sai kuma a zo a faɗi abin da yake faruwa yau da gobe domin a ƙara haskawa mutane ma'anar ayar ta fito fili wani lokacin kuma wasu suna musu da wani abin da ya shafi alƙur'anin to idan an samu irin wannan to shikenan sai a mayar da martani ta hanyar kawo abubuwan da suka dace wannan a takaice shine tafsiri ya kamata kuma duk abin da mutum zai na tafsiri ya zamanto yana da dalili da magabata suka yi amfani da wannan dalilin kada kuma ya fita daga ƙa'idoji na shari'a wadda ba a yin tafsiri sai da tarin karatu idan ko mutum ba shi da tarin karatu zai iya dogara da abin da masu tarin karatu suka rubuta suka wallafa shi kuma wa'azi shine amfani da hikima wajen jan hankalin mutane da kwaɗaitar da su da tsoratar da su ko da ayoyin alkur'ani ko kuma da rayuwa ma ta yau da kullum ba dole sai kana malami ba za ka yi wa'azi to amma wani lokacin akan samu alaƙa tsakanin tafsiri da wa'azi wataƙila wanda ya faɗi wannan ya ji wasu bayanai da ne a ziyara da muka kai tafsirin malam bukhari wanda ake yi da yamma a nan a falla ɗin in dai ya saurare ni a ciki na yi bayanin cewa a da ga yadda tafsiri yake lokacin magabata amma saboda yanayin canjin tarbiyya ta mutane wanda kuma da manzo Allah ya faɗi hakan za ta faru man yashminkum fa sayara ikhtilafan kathira hadisin al-irbad ibn sariyata wanda imam ahmad ya rawaito shi da ashabu sunan illa nasai to al'amura da suka canja sai zanto dole ana buƙatar a ƙala ƙulla alaƙa tsakanin zukatan mutane da alƙur'ani wani lokacin sai a ƙyale rawaito abin da salaf suka faɗa na tafsiri a ringa mutane wa'azi ƙarƙashin hasken ayoyin da